الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uh, a yi haƙuri duk lokacin da jarabawa ta same mu irin wannan dole sai mun hada da haƙuri da farko tukuna muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu lafiya ya ma samu lafiya sai mu Allah ya bashi ƙwarin da ba dan rashin ƙwarin jikin ba da shi zai yi karatu to amma tun da lafiyar ta sabu ƙwarin jikin muke roƙo kuma Allah ya ƙare shi da shi saboda haka sai a yi haƙuri da abin da za a samu maimakon a rasa gaba ɗaya to gara a samu ko da ɗan kaɗan ne eh, wata rana lokacin da Sheikh bakar Mahmud Gumi ya rasu Allah ya ji ƙarshe da gafara sai aka ce malam lawa abubakar zai yi tafsir da ya zauna muƙaddimar shi ta farko da ya fara sai ya ce magaji makashi magaji makashi ma'ana ba zai iya yin abin da mai kujerar yake yi ba mai kujerar shi ya iya abinsa amma shi ba zai iya yadda yake ba to ka ɗauki haka ba zan iya yin abin da malam yake yi ba amma sai ku saurara da hakuri. ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamo da katar duniya da lahira domin tsarkin sunayensa wannan aya mai daraja aya ta biyar a cikin suratun nisa ana magana da maza tukuna akan abin da ya shafi aure da kuma muhimmancin aura don samun Yaɗuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an ce da ba dan ana aure ana haihuwa ba da duniyar ta kare da ba dan ana mutuwa ba da duniyar ba inda za ka san ba ta ciki kenan kowanne ya zama alkhairi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan al'ummar ta ci gaba da yaduwa har bayi aka yadda ɗaya aura tare da cewar idan ba ya auri baiwa ɗan da za su zai haifa bawa ne amma dai an yadda don ya katange kanshi daga alfasha sannan kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da yaduwa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man lam yastati minkum tawla cikin ku duka matasa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace ya ku tarayyar matasa duk wanda ya samu iko a cikin ku yayi aure to Allah yace wanda bai samu abin da zai yi auren da shi ba ya buga ya buga ya buga abin ya gagara an yanki al-muhsanat wadda zai auri 'ya'ya mata ba bayi ba don ya sami ‘ya'ya nasa na kan shi ba waɗanda za su zama bayi ba, kuma ya auri muminai matan. A nan, wata ishara da Allah tabaraka wa ta'ala yake ma maza, ya ce, An yanki halmuhusanatil mu'minat, ya ce, Musulmat ba. sai ce mu'minat da muslima da mumina wace ce kan gaba mumina ce to mu'minat sai wanda yake nuna ma kenan kafin a yi auren a yi bincike na kwaf ka yi bincike kwakwaf ka tabbatar wadda za ka samu mumina ce ita aka fara baka umar? domin ita ce za ta ba ƴaƴan da za ku samu tarbiyyar da ake buƙata. To idan ba a sami kuɗi dukiyar auren da za a auri ƴa mumina ba, fa nimma malakat aimanuku. To sai ku yi haƙuri ku aura daga cikin abin da damar ku ta mallaka ko in kuɗinka ba su kai na auren ya ba amma za su iya sai maka baiwa shi sai ka sai baiwa ya fi sauki sai ta zama ma malakati ya duk sai ta zama abin da damar ka ta mallaka min fatayatukum mu'minat amma in za ka saya din ma to ku saya daga cikin bayi mu'minai kar ka je ka sayo kafura ka ce za ka yi sadaka da ita ba a yadda ba mu'mina baiwar ma wallahu a'lam Allah shine mafi sani da ku ba an kira mu'mina ba kai ma ce mu'minin to amma imanin fa Allah kadai ya fi sani waye cikakken mumini Allah ka dai san shi shi ma muminin bai cewa ni mumini Allah ka dai san wani ne mumini ba'dukum min ba'd sashin ku mumine maza daga sashin mumine mata ku sashin ku mumine mata daga sashin mumine maza ku don haka fankiwa ko ku mazan ‘ya'yan da kuma matan bayan duka sashin ku daga sashi yadda kake kai ɗani ita kuma baiwa ce amma a wajen addini daidai kuke a wajen addini daidai kuke abinda aka wajarta maka a addini haka aka wajarta mata a addini fankihuhunna to idan za ku aure su ku aure su ne bi izini ahalihinna da izinin waliyansu majibintansu kenan iya nan kaɗai ba auren ake kenan ko bi izini ahalihinna da izinin ne majibintansu auren mutu'a ana neman izinin yayi eh ba a yi kawai shi da ita ne za su yanke wata ɗaya wata biyu kwana goma kwana ashirin shekara ɗaya shekara biyu nawa zai bata kaza zai bata to ba shi shi ko Allah ya ce da izinin iyaye ko majibinta sannan wa ujura-hunna ku baima waɗannan matan sadaƙoƙinsu babu taurin bashi tun da can a farko ka kasa samun kuɗin da za ka auri ya yanzu ita kanta baiwa mata gagara auren ma bashi za a yi to kada a yi taurin bashi a biya ta kuɗin na sadakin shi ya sanya malaman fiqhu Allah ya musu rahama suka ce idan mutum ya auren bashi to ana so kafin ya sadu da ita ya biya ta tukuna saboda kome na iya faruwa bil ku biya su sadakin kuma da kyautatawa ma'ana kada a yi musu biyan mugunta yau ya ta dubu goma bayan sati ya bata dubu uku ya biya kuci kuci kuci wannan bai biya sadaki bil ma'ruf ba ya dunkula abinta ya bata a dunkule muhsanat ya zama su waɗannan bayin kamammu ne masu kamun kai masu kamewa akan dokokin Allah ba watsatsu ba gaira musafihat ba watsatsu ba lalatattu wala mutakhizati ahada ba kuma waɗanda ake daduro da su ba waɗanda ake aje su a ɗaki ko a hotel ko a wani guri a ba su kuɗi a zaunar da su ba irin waɗannan ba fa'iza uku sinna idan suka yi wato aka yi musu aure bayan auren su waɗannan bayin ba in ataina bayan fahishatin sai kuma aka sami su sun yi zina to ga mata aure ta yi zina sai dai ita bai wake ba ya ce ba فعليهن نصف ما عدا المحصنات to yanzu hukuncin su sai a yi musu hukunci rabin abin da ake ma ‘ya'ya mata sun yi zina ‘ya'ya matan ma ‘yan mata ba matan aure ba tunda matan aure in ya ce ita ta yi zina hukuncin ta rajamu ne to kuma Allah ya ce nisfu rajamu kuma ba shi da nisfu saboda haka yanzu za a yi mata ne nisful hurra aljikra rabin abin da za a yi maya wacce take budurwa in ta zina wadda za a yi mata bulala ɗari to ita baiwa sai a yi mata hamsin to a nan ita bai wannan in an same ta da wannan laifin na zina da ita da ta ki auren da wanda ba ta yi auren ba duka hukuncin su daya rabi bulala hamsin hamsin sai ce ne min ba da mara min eh, musalatku min al'azab za a yi musu rabin azabar da za a yi ma 'ya'ya mata idan suka yi zina waɗanda ba su yi aure ba zalika wannan hukunci a kansu mazan da aka ba su izininsu a wuri bayi liman kashiyar anata minku duk wanda yake jin tsoron ba zai iya danne sha'awarsa ba har sai ya yi zina to an yafe masa maimakon ya bari ya je ya auri baiwa ya auri baiwa ‘ya'yansa su zama bayi, ya fi sauƙi a gare shi da ya je ya zina, ya auri baiwa, ‘ya'yan da zai haifa su zama bayi, ya fi sauƙi a gare shi da ya je ya yi zina, ko da ko ba zai haifa a wajen zina. An gano, wani ke nuna mana? munin zina a shari'ar musulunci ya kai ƙololuwa a ce da ka je ka yi zina gara ka je ka auri baiwa ‘ya'yan da za ka haifa su zama bayi ya fi sauƙi liman khashiya ta minku wa an tasbiru khairul lakum amma ya ku mazaje waɗanda za su iya haƙuri su daure sha'awarsu su daure ba za su yi zina ba to su haƙuri kar su auri bayan su koma su dukufa su ta bautar Allah ya fi alkhairi a gare su da su auri bayi 'ya'yansu su zama bayi ji kuma Allah mai yawan gafara ne kuma mai jinkai a nan ne malaman fiqh suke bayyana mana cewa a sakamakon haka kenan daga cikin mutane ko maza akwai wanda aure ya zama wajibi a kansa tilas ya aure in bai yi ba ya saba ma Allah akwai wanda auren kuma sunna ne a shi akwai wanda auren mustahabi ne a shi akwai wanda auren haramun ne a shi duka a ƙarƙashin wannan ayan idan ya zama namiji ba zai iya yin haƙuri ba sai ya yi zina sannan yana da abin da zai yi aure sannan kuma yana da ikon da zai ɗauki nauyin ɗawainiyar matan uke nan ko ana rasa ba ba zai iya haƙuri ba sai ya yi zina yana da abin da zai yi aure yana da abin da zai iya ɗaukar nauyin matan uke nan ko na huɗu. yin auren ba zai tauye masa addini ba to wajibi ne aure dole kansa dole ne akan shi ya aure cikon na biyar yana da sha'awar samun yaya to wanda haka ta haɗu a kan shi ya zama dole a kansa ya yi aure ko ya shirya ko bai shirya ba sai na biyu wanda sunna ne a kansa ya auren shi in ba zai auren ba ya san zai iya tsare kansa ba zai zina ba an fahimta ai yana da abin da zai yi auren amma dai in ba zai auren in bai auren ba zai iya kare kanshi daga zina sannan yana zai iya ɗaukar ɗawainiyar matan in ya aure ta sai dai yin auren zai tauye masa wani abu na addininsa to shi suna ne ya aure mutukar abin da zai tauye mishi na addinin nan bai shafi farilla ba to suna ne ya aure sai wanda yake mustahabbi mustahabi shine wanda ya haɗa waɗancan sharɗoɗin guda biyar na farko da muka karanta muka yi magana banda na ƙarshen an gane ai me na ƙarshen bai sha'awar tara yaya to shi hari ne ya aure sai wanda yake makaro shi kuma a kan shi makaruhi ne ya aure ba shi da abin da zai yi auren ɗaya kenan in yi auren da wahala wajen ciyar da ita ko ɗaukar ɗawainiyan auren zai sha wahala. Zai sha ne? Wahala. Idan bai auren ba zai iya kare shi daga zina. Sannan ba shi da sha'awar tara ‘ya'ya. sannan idan yayi auren auren zai tauye masa wasu haƙoƙa na addini da suka wajaba a kan shi to wannan makaruhi ne akan sai ya aura amma dai in yana tsoron zina to wannan shikenan sai ya haka nan don me yayi haka din ya fi sauƙi a gari shi da je ya zina sai mai haram mai haram na farko dai da abin da zai aura na biyu in yi auren ba zai iya ɗaukar nauyin matan ba na uku auren zai tauye masa haƙoƙan addininsa wanda aka wajabta mishi na huɗu ba zai iya ba matan cikakken abin da aka wajabta mishi ya bata ba na biyar ya san ba zai yi zina ba Tashi haramun ne ya auren ya zaya yi tabbatar ubangijinsa ya fi masa to idan kowanne namiji ya san kansa ya san matsayinsa to sai kaga cewa lokacin da zai auren ya samu daman tsara haƙoƙan auren domin daga cikin matsalar da muke fuskanta yanzu da yawa yawan ma'aurata musamman matasa ba su ɗauki auren a matsayin ibada ba ballantana ma har su tsaya su binciki me aka wajauta musu a kai shi wannan yake haifar da dandana sai a auren wata ɗaya wata biyu wata uku da ‘yar garar ta ƙare shi kenan sai iya waje da ita shi kenan ba zai iya ba Allah shirya da mu Wanda ita ce aya ta ashirin da biyar wadda malam ya karanta ga abin da kuma mala ya mana sharhin ƙarin bayani daga Sheikh abubakar Mahmud Gumi Allah ji kanshi da zafara wa man lam yastati minkum tawlan duk wanda bai sami iko ba daga cikin ku na dukiyar aure in an ce tsawon, ya shafi komai da komai da abin da yake na shari'a da abin da yake na al'ada wadda shari'a bata hana ba duk sun shiga alaginan aiginan ya samu wadata to in yana da wadata an yanki hal wadda lallai wannan wadatar da yake da ita ta ishe shi wato bai sami lallai wadatar da yake ne bai samu wadatar da zai iya auren ƴaƴa ba al-hara'ir ƴaƴaye waɗanda ba bayi ba kuma almominat, ‘ya'yan ma muminai huwa jaryun alal galibi wannan ya gudana ne a bisarin jaye wala mafahuma lahu don haka tunda mafi jaye ake bi babu wani mafahuma a cikinsa ai laisa ƙa'idan, ba ta kai ba qaidi akai ba ba an taƙaitar ne akan haka ba fa ya da nikahul musanati min ahli kitab ba an ce mu'minati ba to ai ba an kaidi ne akan su kawai ba tunda haka ne ai an halartar da a auri 'ya'ya na ahlul kitab mutuƙar za ta ɗauki ne za ta tsaya akan ƙarƙashin shari'ar musulunci ma'ana abin da aka wajabta mata a kanta aka wajabta ma mumina wanda bai shafi ibada ba kaman wankan janaba kaman wankan biki da ta idan tana jinin al'ada ba za ta matsa mijinta sai ya kusance da tana jinin al'ada shikenan bai kitabiya ce sai ya aura bai huda ko ba nasariya to in ba a samu waɗannan ba fa fa mimma malakat aymanukum to shikenan ku haƙura da abin da damar ku ta mallaka na daga bayi yankihu min fatayatikum ya aura daga cikin bayan ku mata almuminat amma fa mumina muminai kaga kenan idan zaka auri baiwa mumina to kuma sai ta zama mai gidanta ma mumini ne an fahimta ai idan aka ce ga wani bawa ai ga wani wanda ba ahlul kitab ba yahude ko ba nasari yana da baiwa ita baiwar mumina ce ba za ka aure ta ba an ta? domin in ka aure ta ƴaƴanka za su zama bayin ba na sare ko ba yahudi amma mai gidanta mumini ne ita mumina ce fadillahi alhamdu in ka aure ta ƴaƴanka za su zama bayi amma a wajen mumini wallahu alamu imanikum dai imanin kuma Allah kaɗai ya san imanin da kai da ita ba ka sanin kafi ta imani ba ta sanin tafi ka imani mai gidanta ba ya sanin ya fi ka imani ba ka sanin kafi shi imani Allah kaɗai ya fi sanin imanin kowa don haka faktafu bi zahira ku wadatu da abin da ya zo fili kawai alama da ya gano nuna mutumin kirki ne mumini ne ita ma ya nuna alama mumina ce to shikenan ku tsaya iya nan abin da ya bayyana wakilu sara'ira ilai ku bar abin da yake sirri zuwa ga Allah duk abin da yake na sirri to ku bar shi zuwa ga Allah fa innahu alim domin shi Allah shine masani bi tafadiliha da fifitarta wa rubba amatin sau da yawa ma akan samu baiwa tufaddilul hurrata fi a wajen imani har ma tafi mumina a tafi me ya ita baiwa ce amma kuma a wajen imani tafi ya wa hadha ta'anisu bi nikahi imam wannan don ɗebe kewa ne wajen auren bayi ɗin aka ce ku auri muminai ba'dukum min ba'd tunda sashin ku daga sashi ne da ku da su ku ƴaƴan maza da su bayin mata muminai daidai kuke a wajen ibada ai antum wa kunna sawa'un fi da ku mazan ƴaƴa da su matan bayi a wajen addini daidai kuke fala tastanqafu min nikahihinna don haka da kada ku kyamaci aurarsu kada ku ji kyama wajen aurarsu har yanzu umarni ya ci gaba Allah yake cewa fankihu hunna bi izni Inna, to kuma ku aure su da izinin majibintansu iyalansu ai mawaliyahinna waliyansu wa atuhunna ujurahunna ai utuhunna ku basu su ujurahunna sadaqotin su muhurahunna bil ma'ruf da kyautatawa ku basu da kauri ku basu a dunkule ba taurin bashi ba biya zugur zugur min gairi madale ba tare da taurin bashi ba wa naqasin ba tare da tauyewa ba ba taurin bashi ba tauye musu muhsanat ya zama su waɗannan matan bayi afifatun masu kamewa ne halin min al-maf'ul muhsanat din ai wannan halin ne min wa hunna? halin ne daga shi wannan hunna din ai hunna muhsanatin su mata yanka kamammu ne gaira hatin. ba mazinata ba ashe in zaka auri baiwa ko da mumina ce to in tana zina ba za ka aure ta ba to me kawo kuma mumina kuma da zina ko ce me kawo mumina kuma a ce tana zina ce to ai an gaya maka a baya wannan imanin Allah ne kadai ya sani kai baka sani ba sai yasa aka ce kai mu yi amfani da ni? zahirin abin da ya bayyana amma sirru kuma a bawa Allah ai gairu musafihatin zaliyatun jahar ba masu yin zina a bayyana ba ba su ne masu yin zina a bayyane da su wala mutakhidatu akhdani haka nan kuma ba wanda ake rike su daduro ba akhillah bihin bihinna sirran waɗanda ake zina da su a ɓoye sai a ɗauke ta a kai ta wani ɗaki ko wani gida a je a ajiye ta a yi kamfin ɗinta ana ɗaukar ɗauniyar ta kawai don a zina da ita ban da ita sun zakara hukuma hunna sannan sai Allah ya ambaci hukuncinsu iza zanaina in an samu su bayin nan sun yi zina kuma ga aure kuma aka kama ta da zina wato musulunci kullum yana tsarkake ɗa fiye da bawa yace in aka sami ita wannan baiwar da aure kuma ta yi zina kenan ya mumina tana da izza a zuciyarta wanda imaninta ya sanya tana gani ita tafi ƙarfin ta zina idan aka sami ya wadda ba baiwa ba tana zina ta watsar da wannan izzar da take da ita ta watsar da wannan kima da daraja da Allah ya dora mata na kasancewar ta ya kuma mumina inda ake zaton zina daga baiwa ne to sai aka ce in an sami to sai muka tsinci kanmu a wani zamani wanda a yanzu har akwai gurub ɗin matan aure masu zina ko ku tafi labari zuga ta matan aure kawai masu zina banda zuga ta ƴan mata masu zina Allah shi tsare Allah ce fa idza uhsinna idan ya zama su waɗannan bayin mata zuwujina an aurar da su wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il zuwija anan mabani lil majhul fi'l madi idza dumma awwaluhu wa qusira akhiruhu yakunu mabani lil majhul kenan an gina shi ne majhul kaida ne gina ne fi'l madi majhul malaman nahwu suka ce da fi'il madi majhul da fi'il majhul ana gina su ne majhuli dan ka'ida guda uku tare da cewa waɗansu ba su ɗauki wannan ƙa'idar ba amma kuma ita ce tafi inganci cewa me yasa ake gina fi'ili majhul madiyan kana aw mudari'an suka ce na ɗaya idan ba a san wanda ya yi aikin ba to shi ke sai a gina filin ya zama mai kamar misalin ɗalibai ne a cikin aji sai za a fita sallah sai ra'isu aji ya tsaya a ƙofa sai da kowa ya fita sannan ya biyo baya aka gangaro da aka yi sallah ya sake wucewa gaba ya tsaya a kofar aji sai kowa ya shiga to bayan an haɗa cikin aji sai wani bai ga littafin shi ba me zai ce eh an sace mishi littafi waye sace ba a san shi ba yanzu ya gina fi'ilin majhul saboda me ba a san wanda yi aikin ba shi ne suka ce yubnal fi'il majhulan li adami ma'arifatil fa'il idan ba a san wanda ya aikin ba ƙa'ida ta biyu suka ce yubnal fi'lu lil majhul idza kana fa'il fa'ilu ma'luman wa yahtaju ila zikiri, idan an san wanda ya aikin ba a buƙatar a ambace shi sai a gina fi'ilin majhul hmm Allah tabaraka wa ta'ala ce ne wa al insanu ajulan khuliqa dinnan ma'lum ko majhul majhul an halicci mutum wa ya halicce shi Allah me yasa ba kina sunan Allah ba saboda kowa ya sani kowa ya san shi ya halitta ba mai halitta in ba shi ba don haka ba bukatar sai an amince shi abu na uku kaufin min alfa'il idan ana jin tsoron wanda ya aikin to sai a gina filin majahul yara ne guda biyu babba da karami sai babban ya ne ya zagi karamin sai karbe ce ba daidai ba to sai wa ce oho ni dai ba daidai ba me yasa ban ce sai kai ba kaufan saboda in ana jin tsoron wanda ya aikin to sai a gina filin me majhul to shi ke na sai shi ne fa in uhsinna nan an gina filin majhul me yasa cikin waɗancan uku adam ma'arifin fa'il ne ko ko al'ilmu fa'il ko kafin min al-fa'il al'ilmu bil fa'il jamil wa fi amma a wata qira'a din bil bina'i ana karantawa da ginin mi al-fa'il fa in fa idan suka yi aure yanzu an mai da fi'ilin ya zama mai mabni lil fa'il maimakon zuwujina aka aurar da su sai aka ce ta zawwajina suka yi aure ina wance ai ta yi aure ita ta aurar da kanta ne a'a aurar da ita aka yi amma dai sai a ce ne ta yi aure an gina fi da zama lil fa'il to shikenan waɗannan bayan mata bayan an ɗaura aure fa in ataina bi fahishatin sai aka kama su sun yi zina ai zinan fa da nisfu ma ala muhsanat to lalle za a yi musu hukunci da rabin hukuncin da ake ma ƴaƴa ba bayi ba ai al min al abkar ƴaƴa na daga 'yan mata waɗanda ba su taɓa aure ba iza zadaina idan budurwa ko mace da bata taba aure ba ta yi zina eh me za a yi mata bulala ko dare ko da ta shekara hamsin ba ta yi aure ba in dai ba ta yi auren farko ba ko ta shekara saba'in ba ta yi auren farko ba tana nan ne a bikiran in ta yi zina bulala za a yi mata ba za a yi ba za a yi mata rajin ba an fahimta ai to shikenan idan ƴar ƙarama wadda bata balaga ba ta yi zinafa amma kuma tana da aure ya za da ita eh ƴar ƙarama wadda bata balaga ba kuma tana da aure sai ta zina ya za da ita <laughs> hmm? ba za a jefe ta ba domin ita hukunci bai hau kanta ba tukuna ba a dora mata littafi ba kamar yaro ne miji karami wanda bai balaga ba a kama shi zina ba za a yi mishi bulala ta tsabi ba saboda ne ba a sa littafi a kan shi tukuna ba is ashe kenan la nisfa li hukmi sayyibat idan bazawara ta yi zina matar da ta taɓa yin aure idan ta yi zina za a jefe ta to ita baiwa in ce aure ta zina babu rabin wancan hukuncin na ita ya don haka sai aka mai da ta ya koma hukuncin budurwa ya idan ce aure a idan ce zina <coughs> ita ko ba bazawara hukuncinta in ta yi zina wa huwa alqatl rashi. za a kashe ta da jifa haka din a kashe ta din ta hanyar jefewa ya fi sauƙi a gare ta da ta mutu da wannan zunubin zinas. Hmm? Kisar Ghamidiyya ya warkar da mu a wannan, da ta kawo kanta wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ta ce ta cancanci haddi, ta yi zina kuma gata da ciki, kuma ba ta dabi, eh, tana da aure. to ina majibintanta ku tafi da ita ku rike ta kuma ku kyautata mata kada ku cutar da ita har sai ta haihu ta haihu aka zo aka ce ta haihu yanzu ce ta koma ta shayar da ɗan har sai ta yaye shi ta shayar da ɗan har ya iya cin abinci a wata ruwayar da za ta taho da shi da guntun gurasa a hannunsa yana ci don manzon Allah ya tabbatar ne ya iya cin abinci zai rayu shikenan ce to aje da ita aje fita. aka je aka je fita yace a dawo da ita aka zo yayi mata sallah aka saka ce ya rasulullahi kai mata sallah bayan ta yi zina yace to ai ta yi tuban da in aka raba tubanta ya ishi mutanen Madina ya ishi shiga aljanna tuban da ta yi saboda haka nan ta tuban wato a hukunta ta din in akwai hukuncin ya fi sauki amma Allah sauƙaƙi yanzu ina hukuncin yake babu in mace ta san ta yi zina to ta yi ƙoƙari ta rufa ma asiri ta Allah wani bawan Allah ne ya rasu Allah ji kanshi da gafara ya auri budurwa wata uku da aure sai ya zo gida da sassafe mun yi sallah asubahi sai zai mun sallama ina fito cewa na ba lafiya kan baka taba zuwa gidana da asuba ke haka ba Ina ce me ya faru sai ce matata ta haihu nace a'a kar ka ce matarka ta haihu ka ce min matar da ka aura ta haihu idan ban manta ba a lissafin da muka je ɗaura aurenka yau wata uku yace haka ne nace to zan tambaye ka tsakaninka da Allah lokacin da kake zuwa gidansu hira baka taɓa keɓe baka taɓa kusantar ta ba yace wallahi tallahi ko tare da rana ɗaya sai to alhamdulillah yanzu auren ku ya wargaje ka aure ta da ciki baka sani ba a je a ga mai iyayenta su zo su ɗauki ‘yarsu da jikasu suka zo da ‘yan koke-koke yarinya zai kunya ta ‘yar iska giya idan da kaza kaza kaza shi kenan wata tsohuwa ta goya yarinya suka tafi gida ban kai ranka bayan awa biyu sai za ta zo Allah sarki ashe ba yarinya ba mai rayuwa ce ba ta rasu ta goya ta a baya ta matse kafin a kai gida ta rasu wata fa shari'a fa sai an koma gaban Allah fa wata shari'a sai an koma gaban Allah Allah shirya da mu yace to za a yi mata ne rabin hukuncin da za a yi ma ya min al'azab na daga horo ai alhaddu haddi fayajlidani 50 jaldatan faqat sai a yi musu bulala hamsin kadai wa yuqasu alaihinna al-abidu to akan kiyasin baiwa din wato akan ita hukuncin baiwa to sai kuma ai kiyasin bayi idan an kama bawa namiji yayi zina shi ma sai ai mishi bulala hamsin kiyasan ala maza haddul maza al'ama kiyasi akan haddin baiwa tunda an ce a mabaiwa bulala hamsin to idan bawaye aka kama shi yayi zina shi ma sai a yi mishi tulala hamsin walam yaj'alu lil ihsani sharfan ba a sanya auren ya zama sharadi ba li wujubil haddi saboda wajibcin haddi bal li ifadati annahu la rajama alayhinna aslan an sanya hukuncin ne saboda tun asali su bayi babu rajamu a kansu domin in an ce za a jefe ta an ɓata dukiya tunda su dukiya ne zalika kakul mamlukat ya ku tarayyar maza auren mamlukati su bayi mata dinnan inda adamin ɗaul idan mutum ya rasa dukiyar da zai auri ya liman kashiyar anata ga wanda yake jin tsoron zina ne asluhu kalmar ana asalinta al-mushaqqa wahala sumiya biha zina sai aka kira zina da wannan sunan na me mushaqqa wahala li'annahu sababuha domin zinar ita ce sababin shiga dukkan wata wahala ga wanda yake zina ya tsinci kansa a cikin wahala to kar ya binciki komai wannan zina ce ta sababin shiga sa wahala in kuma bai shiga a nan duniya ba to zai shiga in ya gaban Allah sai dai ɗayan biyu in ma dai an masa haddi ko kuma ya yi nadama ya koma ga Allah ya tuba ya ce takan zama mai mushakka ne bilhad na haddin da za a yi ma mutum fi duniya domin a ce a tsaye da mutum a yi ta jifan shi da dutse har sai ya mutu akwai wahala kai ba shi ma da za a kashe din ba kuma da za ku jefe shi da dutsen sai kun wahala kafin ya mutu tun za ku ta yi ne sai ya mutu ba ce a yanzu jifan da aka yi masa ko an kyale shi ba zai rayu ba a'a har sai ya mutu wal uqubatu fil akhirah idan ba a yi haddin a duniya ba to akwai horo kuma a lahira na zina amma in an yi haddi a duniya shi kenan wannan laifin ya kau an goge shi sai dai in an sake kisa an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan an samu baiwa ta yi zina ya za a yi ce a yi mata haddi in ta sake a sake haddi in ta sake a sake mata haddi idan ta ƙara na hudu to a sai da ita ko da da igiyar da bai-bai, igiyar da za a ɗaura doki ko da da ita a sai da ita kawai a kalla hmm? ya zo kasa ko akwai shi lamba da ko aha yace warada fil muwatta li imam malik hadisi na 705 عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العامة أن تنبي من ظن الله أكم بيوة إذا زنت ولم تهصد إذا تيزنا بعيمة عويبة فقال سيتي إن زنت إذا تيزنا فجلدوها قيمة بولالا summa in zanat idan ta sake zina fajluduha ku mata bulala summa in zanat idan ta sake zina fajluduha ku mata bulala summa bi'uha to sannan in ta sake kusai da ita walau bi da firi ko da da tukakkiyar igiya qala ibn shahab la adani a ba'da sadisa aw rabi'a a bayan zina ta uku ne ko ko a bayan zina ta hudu manzon Allah ya faɗa ban sani ba dan kada iyakanci a ce akan kaza ne adadin ya zama yayi wa manzon Allah kariya tambayi kace ni aslu al-mushaqqa yace wa alaihi ah, fala yahillu lahu nikahuha hmm? سمعكم وفي لمن كشيا لمن كشيا أي لمن كافل أنتا الزنا أصله المشقة سمي بها الزنا أي كلام الزنا دسونا أي أنا دسونا مشقة لأنه سببها سبب لشين سندي ينتهي الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة منكم بكلاف من لا يقافه من الأحرار saɓanin wanda baya jin tsoron yin zina daga cikin yaya fala hillu lahu nikahuha idan ɗa ya san cewa idan bai aure ba ba zai yi zina ba to bai halatta ya auri baiwa don kada ‘ya'yansa su zama bayi wa kaza manisa fa a tola kurratin haka kuma wanda yake zai iya biyan sadaki ya to bai halatta ya auri baiwa ba a'a ya dai iya tsaurai ya in yana da wasu kuɗin isai baiwa amma ya auri baiwa bai halatta ba wa alaihi malik imam malik yana kan wannan wa kharaja bi qawlihi fatayatukumul mu'minat da yace bayinku mu'minai mata ya fitar da alkafirat ba za a auri kafirai ba idan musulmi yana da baiwa kafira ba za ka aure ta ba fala ya hillu lahu nikahuha bai halatta ga musulmi ya auri baiwa kafira al'amatal kafira baiwa wacce ta kafira walau ajmal qudrata ko da ba shi da iko wa kafal anata yana jin tsoron zina akwai ko illa idza kanat kitabiyatan mamlukatan li sai idan ta zama ita wannan baiwar baki tabiya ce kuma musulmi ne ya mallake ta to ya halatta da idan bai samu abin da zai auri ya ba to sai ya auri wannan baki tabiya baiwar musulmi kenan idan da mai gidanta kafiri ne ita baki tabiyar to bai halatta musulmi ya aure ta don kar ‘ya'yansa su zama bayin kafiri. Yace me, لقول الله تعالى لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات ya ku wato maza kada ku auri mata mushrikai hatta yu'minna har sai idan sun yi imani wala amatun mu'minatun ku je ku auri baiwa mu'mina khair yafi alkhairi min mushrikatin da ku je ku auri mushrika walau a'jabatkum ko da tana birge ku ita mushrika an fahimta wala tan wala mushrikina ku majibinta kada ku aurar da ku mata ko ku mata zuwa ga mushrikai kar ku aurar da 'ya'yanku mata zuwa ga mushrikai maza hatta yu'minu har sai idan sun yi imani wala abdun mu'min bawa mumini khairun ya fi alkhairi min mushrikin daga mushriki walau a ajabakum ko da shi mushrikin yana burge ku ula'ika su waɗannan mushrikai ya ila an suna kira ne zuwa ga wuta wallahu ya ila al-janna Allah kuma yana kira zuwa ga aljanna wal maghfira da gafara bi idnihi wa yubayyinu ayatihi Allah yana bayyana ayoyin ayoyinsa nasu ga mutane la'allahum yatadhakkarun lallai idan mutane suka lura suka rike da kyau to za su wa'astu Allahumma ja'alna minal mutazakkirin sai sai ce ni walau udima ku walau udima al-qudrata wa kafal anata da ya rasa ikon auren ya sannan yana jin tsoron mai zina illa idza kanat kitabiyatan mamlukatan li muslimin sai fa idan ta zama ba kitabiya ce wadda musulmi ya mallaka wa hukumuha hukumul mamlukatul muslima ita ma hukuncinta kaman hukuncin baiwa musulma ne wa an tasbiru har yau kusa ku yi haƙuri anin an kahil mamlukat ku yi haƙuri daga auren mata bayi khairul lakum ya fi alkhairi a gare ku ai kaga ka auri baiwa ka haihu da ita kana ji kana kallo a ɗauki ɗanka a kai shi kasuwa za a sayar kai ko baka da kudin sayi akwai ciwo ce to ku yi haƙuri ku dauri. ya fi alkhairi li Allah ya waladu raqiqan dan kada ɗa ya koma ya zama bawa yace wannan gace sai rakami na uku ce da zalika fi muwaqqa imamu bari. hakan yazo a cikin lafin wada hadisi na na dubu uku qala malikun mai yake cewa kullu zati rahimin fa waladuha bi manzilatiha duk wata ma'abuciyar dangantaka ta nono dangin nono to ɗanta kuma yana da matsayi irin nata ma'ana baiwa wacce take ta haihu da wani namiji amma ita tana da tsakatsakin imma dai tana da wani sashi na yanci to ɗanta ma sai zama yana da sashi na ne na yanci ran da ta yantu sai ɗan shi ma ya yantu yake fa in kana hurratan idan ya ce fa da ba'da itqiha sai ta haihu bayan an me an yantar da ita fa a ahara to 'ya'yanta sun zama yantattu an fahimta ai wadda ta haifa tana cikin bauta bayi ne amma wanda ta haifa bayan ta sami yanci ya zama yantacce wa in kana mudabbaratan idan kuma mai gidanta ya ce idan ya mutu to ta zama ‘yantacciya. An fahimta aiki, sai ya zama tana auren wani mutum, Bata haihu ba sai da mai gidan ya mutu, ta zama ne ‘yantacciya ko? To, dan ma ya zama ‘yantacci, tunda sai bayan da ta sami ‘yanci ta haife shi, an mukata ko wadda aka rubuta mata abin da za ta biya ta fanshi kanta ita ma a lokacin da ta haihu ɗan nata yana nan a matsayin mukata lokacin da ta gama biya ta sami yanci to ɗanta ya sami yanci aw utakatan ila sini ko wadda aka yantar da ita zuwa shekaru mai gidanta yake bayan shekara biyar kin zama yantacciya a cikin shekara biyar ɗin nan shekara hudu da watanni bata haihu ba sai a cikin shekara biyar ta biyar ɗin sai ta samu ciki shekara biyar na kammala tana haihuwa shikenan ta zama yantacciya ɗanta ya zama yantacci an gane ai aw muqaddamatan au ba'daha qurran au marhuna kowadda tana hidima amma sashinta ‘yantacce ne, kamar mutum biyu ne suka mallake ta, ɗaya ce ya ‘yantar da, ya ‘yantar da ita ɓare shi, saura ne, saura ɗayan, tai, to sai ya nemi shi wancan da bai ‘yantar da ita ɗin ba, ya saida masa da nashi rabon don ya ‘yantar da ita gaba ɗaya. An fahimta ai, sai bai saida mishi da nashi ɓangaren ba. tana nan a haka to ɗanta in ta haifa a wannan tsakani shi ma yana nan raba-raba rabin shi ‘yantacce rabin shi bawa to ran da ta sami ‘yanci to shi ke nan ɗanta ma zama ‘yantacce au marhuna ko wadda aka ba da ita jingina an baka baiwa jingina an fahimta yi. sai me ita ya aurar da ita ga wani to sai ta samu ciki tana nan jinginanniya shi ma ɗan na ciki yana nan a jingine an fahimta ai ran da ta sami yanci bayan an biya kuɗin wannan jinginan sai aka yantar da ita to ɗanta ma ya yantu au ummu walad ko kuma ummu walad ita ce wadda shi ne gidanta da kansa shi ne ya saɗaka da ita sai ta samu ciki ta zama ne ummu walad sai ta haihu ita baiwa ɗanta ne ɗa to yanzu ta tashi ta tashi daga matsayin mai baiwa ba za a ce mata baiwa ba sai a ce mata ne ummu walad uwar ɗa. In ka ce mata baiwa ka rage mata daraja, tun da ɗanta ɗa ne a gurin mai gidanta. To, ko dai mai gidan ya ‘yantar da ita da kai shi, ɗanta ya zama ɗa, ko kuma ya mutu ta zama ‘ya, ɗanta kuma ya zama ɗa. Fa wani da kullu wahidin min hunna, ɗan kowace daga cikin waɗannan da aka jero, ala misali hali ummihi to yana bisa misalin yadda mahaifiyarsa take jingina ce mukataba ce marhuna ce mudabbara ce ko muba'aza ce ko dai yu'taquna bi itaqiha ana yantar da 'ya'yan idan ita ta sami yanci wai raquna bi raqiha ana bautar da 'ya'yan idan tana cikin bauta ka je ka samu littafin mudawwana juz'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da ɗaya in ji malam wallahu gafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai mai tausayi Allah tabaraka wa ta'ala ba yana nufi ya azabtar da bayinsa ba ne idan ya azabtar da bayinsa me ya riba a ciki babu riba a ciki a'a duk wanda ka gan shi a cikin azaba to shi ya cusa kanshi amma shi Allah maɗaukaki ya halicce shi ne yana son ya masa rahama amma shi yaki ya samu wannan rahamar ta Allah shi kenan sai Allah ya bashi ya tafi inda ne ya zaba ma kanshi inna hadainahu sabila imma shakiran wa ma kafuran summa shar'a fi at-taqibat taqibat sannan sai Allah ya fara ƙare-ƙaren bayanai ala hadihi al-ahqab akan waɗannan hukunce-hukunce allati zakaraha waɗanda ya ambata faqat sai Allah ya ce na'am يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بارك الله Allah tabaraka ta'ala yace yuridullahu li yubayyana lakum Allah yana nufin ya bayyana muku hoton kuncen can da aka jero na matakin daga farkon surar ko daga inda aka fara magana akan aure na baiwa da ya wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma Allah yana nufin ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku na daga annabawa da jama'arsu wa ya tuba alaikum kuma Allah yana so ya dawo da ku ya zuwa gare shi ku tuba wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne duk abin da ya tsara ya tsara shi cikin ilimi hakim kuma mai hikima sawa'un ka gane hikima ko baka gane hikimar ba shi yayi abin sa bisa hikima wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya tuban tubanku idan kuka tuba wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma su waɗanda suke bin wato sha'awar zuciya suna nufin an tamilu mailan azima ku karkace karkacewa mai girma ku zama su domin suna so ku zama ɗaya. Duk inda aka ce ga wani mutum ya lalace yana ɓarna to burin shi kowa ma ya ɓarna don su zama ɗaya. Me yasa saboda bai so a zarge shi shi kaɗai, yana so in an tashi zargi to sai a zargi duka. ko kuma ya samu wanda zai dogara ce wane kana kaza kana kaza ce to ai ba ni kadai bane wane ma yana yi saboda haka burin shi kowa ya zama irin shi anan zaka gane kowanne mutum a halayyarsa duk mutumin da ka ga yana son kowa ya lalace to shi ma lalatacce ne ko da ko a zahiri mutumin kirki ne duk mutumin da ka ga yana son kowa ya zama mutumin kirki to shi ma mutumin kirki ne ko da ko mutane suna kallon shi ba mutumin kirki ba ne, saboda kowa so ike kowa ya zama irin shi bayan Allah suna so kowa ya zama mutumin kirki lalatattu suna son kowa ya zama lalatacce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin yayi muku sassauci ya sauƙaƙa muku al'amura daga cikin sauƙaƙawar al'amuran Allah ta baraka ta'ala sai ya zama bai taɓa umarta bawa ba sai da abin da bawan zai iya yi duk abin da Allah ya umarce mu yi to za mu iya idan ba mu yi ba mu ga dama an gane ai sai dai amma gaba ɗayan abin da yake mu yi ɗin to yadda za ka yi daban da yadda zan yi yadda za ka iya ni ba zan iya ba yadda wannan zai iya wannan ba zai iya ba yadda wancan zai iya wancan ma ba zai iya ba to shi kenan don ya kaffafa mana sai to kowa yi gwargwadon abin da yake iyawa haka bane su soci amma duk abin da Allah ya hane mu in ka ga mutum bai hannu ba to ganin damarsa ne domin Allah ba zai hana mu abin da ba za mu iya hannuwa ba zama ko an fahimta duk abin da Allah ya hana mu ya kar mu to za mu iya hannuwa in ba mu hanu ba ganin damar kanmu ne mu ka ke damu hannu dan ba zai umarce mu da abin da ba za mu iya ba ai ba zai hane mu da abin da ne ba za mu iya hannuwa ba amma zai umarce mu da abin da ne ba za mu iya yi ba sai dai mu yi gwargwado amma ba za mu kammala ba amma na hani duk abin da ya hane mu to za mu iya hannuwa sai dai me san zuciya fisgar shedan rabkana mantuwa ganganci kuskure to duk wannan suna iya ketowa mu faɗa cikin abin da aka hana mu wa khuliqal insanu ba'ifa kuma an halicci mutum waye halicce shi ai ba kawo Allah ba a wajen saboda me eh ilmun fa'il jami'a kuma an halicci mutum mai rauni ɗan adam yana da rauni amma kuma duk da raunin nashi kuma yana da taron aradu da ka Malik ke cewa yuridullahu li yubayyana lakum shara'i'a dinakum Allah yana nufin ya bayyana muku shari'o'in addininku wa masaliha amrikum da maslahohin al'amuranku wa yahdiyakum sunana kuma ya shiryar da ku hanyoyi ay tara'iqal ladina min qablikum hanyoyin waɗanda suka gabace ku min al na daga annabawa fit tahlili wa tahrim wajen halartarwa da wajen haramtawa fatattabi'uhum sai kuma ku riƙe bibiyar su wa yatuba alaikum kuma Allah yana dawowa da ku ay yarji'u bikum yana dawo da ku amma afiyatihi daga saban shi in kuntum madha allati kuntum alaiha wanda kuka kasance a kai ila da'atihi yana dawo da ku zuwa ga biyayyarsa kuna kaza mara kyau Allah ya ce to ku bashi sai kuka bari ku ku tuba sai kuka tuba shikenan abin da yake bukata kenan kai mai sabo ka je kai ta sabanka amma ka sani baka cutar da Allah komai ba kai kuma da kake biyayya kai ta biyayya ka sani baka kare Allah da komai ba idan kai biyayya kanka ka amfanar wanda ya sabo kansa ya cutar to amma Allah yana so mu koma zuwa gare shi mu bi umarnin nasa don amfanin biyayyar za ta dawo gare mu ne sai ce fi tare wa tarin ko ta tattabi'u wa yatubu alaikum ai yarji'u bikum min ma'asiyatihi min ma'asiyatihi allati kuntum alaiha ila da'ati wallahu alimun Allah yana sani bikum da ku hakimun mai hikima ne fi ma dabbara lakum cikin abin da Allah ya tsatsara muku yana da hikima cikin hikima ya fara shi shikenan idan ba ku dauki ne tsarin da ya tsara muku ba cikin tsarin da Allah ya muku ya karkasa muku maza ga aikinku mata ga aikinku duk wani wanda ya bar abin da Allah ya tsara masa ya shiga na wani to ya ja ma kanshi idan namiji ya bar abin da Allah ya tsara masa ya koma ya shiga aikin da aka ba mace ya ja ma kanshi bala'i idan mace ta bar abin da aka tsara mata ta koma ta shiga cikin aikin maza ta ja kanta bala'i Allah ya tsara ma kowa na shi da wannan tsarin da Allah ya yi ya ba maza nasu tsarin ya ba mata nasu tsarin to in an hada sai ya zama an samu taimakekeniyar juna maza sun tsara nasu mata sun tsara nasu shikenan sai ya zama abin da ke tsakiya ya inganta waye tsakiyar Ya'yansu. idan namiji ya tsara haƙƙoƙin da aka dora mishi mace ta tsara haƙƙoƙin da aka dora mata sai ƴaƴansu su inganta idan namiji ya tozartar da haƙoƙan da aka tura mishi mace ta tozartar da haƙoƙin da aka tura mata sai ƴaƴansu su tozarta ashe akwai hikima wallahu da an tuba alaiku. Allah yana nufin ya dawo da ku ay shibbu an tubu. Allah yana son ku tuba ku dawo ya tuba alaiku domin ya karɓi tubanku wa karrarahu ya maimaita wannan bi hadhihi siga da irin wannan sigar li yabni alai don ya gina wani hukunci akai yace wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat shi Allah yana son ku dawo su kuma masu bin sha'awa zuciyarsu suna so ne wato al-yahudu wan nasara yahudu da nasara awul majus ko da majusawa allazina yankihuna al minal min al-ab Sune suke auren akawafin li'ab akawafin ne li'ab babanka yana da mata biyu ko uku shikenan sai ɗaya matarsa ta haifi ne ya mace sai su aura ukutun li'ab uba ɗaya fa sai su auri 'yar sai ɗan uwan ya auri 'yar uwarsa ce ai ba uwarsa ɗaya ba uba suka haɗa wa bintul akh babanka ya haife ku ko biyu dukan ku maza sai dan uwanka ya aure haifi ya mace sai kai kuma ka je ka aure ta ka aure yar dan uwanka wannan Yahudin nasar da majus suna irin wannan mummunan auren falamma harramahunna Allah qalu lil mu'minin lokacin da Allah ya haramta auren yar uwa ko auren wato ƴar uwa da abi ko auren ƴar dan uwa sai suka ce innakum tahilluna bintal khala to ai kuma kuna halartar da ƴar gwaggo a yar inna kuna halartar da auren yar inna wace ce ƴar inna ‘yar mace da ɗan namiji ku? ‘yar mace da ɗan namiji, da ita da kai, ai, da mamanta da babanka wasu ɗaya ubansu ɗaya. Ko? Akwai aure tsakanin ko babu? Akwai. Sai suka ce, to, ai, kuma kuna auren ‘ya'yar kala, kuna auren ‘ya'yan ‘yar uwar babanku. Wa bintul ama, kuna auren a'a. ƴaƴan ƴar uwan mamanku ita ce bikil khala ƴaƴar ƴar uwan me mama da mamanka da maman wannan yarinyar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an gane ai shine ba shi yake cewa ƴaƴan mata zar ko ‘ya'yan mata zar ce da mahaifiyata da mahaifiyarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, shi to dai me kuke auren waɗannan? sannan kuna auren kuma ɗiyar amma wadda da babanka da mamanta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ta zama ɗiyar amma to don me kuke auren wannan amma ba za ku auri ƴar uwa ta wajen uba ba An alƙalata wal amata alaikum haram amma kuma ita kala ɗin kanta ƴar uwa uwa kenan da kuma amma ƴar uwar uba haramun ne a gare ku to dan ne kuma kuka aure 'ya'yansu. kawai dai fankihu bintal aq wa bintal aqt kawai ku aure ƴar dan uwa ma da ƴar uwa kawai duk ku aura kawai wai sune wa menene suna kwatanta ma mumine ne in kun ce mun yi laifi to ai kuma kuna da kaza kuna kaza kuna auren wance da wance tunda haka ne ku aure har waɗannan din ma kawai فيجون بذلك أبن دسكي لفي دوانا أن تميلوا ميلا عصيما كوماكو كركتي كركتي ورببا أي تعدلوا عن الحق سناسوكو كركتي دقا قسكيا بماذا؟ بارتكاب ما حرم عليكم كجيكونا أيكة أبن دعاك حرمتاهكو فتكونوا مثلهم سيكو زمائرنسو amma fil yahud wan nasara amma game da yahudawa da nasara wal majus da majusawa fa zahiru zahirin magana annahum kuffar su kafirai ne kawai li'annahum domin su din nan ya'taqiduna annahum ala haqq suna kudura cewar su akan gaskiya suke wa amma fil malati zunati fa inna min manabtiliya bi mihnati amma dangane da masu zina to wata mas'ala ce guda ɗaya me yasa su mazinata maza ko mazinata mata waɗanda suke musulmai ne abin da yasa shine manubtiliya duk wanda aka jarabce shi bi mihnatin da wani aiki mara kyau yushibbu an yusharikahu fiha ghayruhu to yana son wani shi ma tarayya da shi a irin wannan aikin limaza liyaftariqa al-lawmu alayhi wa ala ghairihi dan a raba zargin a kansa da waninsa sai a raba zargin daidai da shi yuridu Allahu an yukaffifa ankum to kuma shi Allah madaukaki yana nufin ya muku sassauci ay alaikum ahkama shar'i kullaha ya sauka ya sauka muku hukunce hukuncen shari'a gaba daya falam yusaqqil alaikum bai lauyaya muku ba at-takalifi ayyukan da ya tilasta bai lauyaya mana ba sai ce duk abin da aka tilasta mu din nan to shikenan me abin da muke iyawa ba a ce sai mun yi duka ba kowa ya abin da zai iya da an ce sai mun yi dukkan abin da aka umarce mu a da shi ke nan tamu ta ƙare shi ce a'a kowa yi abin da yake iyawa kama fa'ala bani isra'il kamar yadda 'ya'yan isra'ila suka aikata fa haza ala hadda qawlihi wannan a bisa faɗin sa ne yuridu llahu bikum yusra Allah yana nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da tsanani shi ya sanya banu Isra'il idan mutum ya kashe wani a cikinsu, to ba ya fiya ba diya kawai kisa ne idan in ka koma can kisa annabi Musa ko wa a tun nafsan ha, fiha zuwa ƙarshe kaga kenan su a gare su in ka kashe wani to ba diya ba ya fiya haka shari'ar su su kuma nasara idan ka kashe wani to ba kisa sai dai ka biya diya akwai ko babu oho dole ku biya diya amma ba za a kashe ka ba to mu kuma da Allah yake nufin mu da sauki sai aka haɗa mana duka ko me kisan ko kuma me diya ko kuma me yafewa an samu sauki ko ba samu inna allaha la yuridu min al-qusr wa khuliqa al-insanu dha'ifan kuma an halicci mutum mai rauni ba zai iya barin abin da aka hana shi ba ba zai iya aikata dukkan abin da aka umarce shi ba rauni ya kai iyaka ba za ka iya aikata abin da aka umarce ka ba duka ba za ka iya barin kuma abin da aka hane ka ba a ce yau ko a ce ranar juma'a daga safiya zuwa lokacin sallah aka yi sallar juma'a ce duk a kulle kofa a ce ba wanda zai fita sai wanda ya tabbatar yau tun bullowa alfijir har sallar juma'a bai ne bai sabo ubangiji ba shi zai fita waje kowa zai fita zai waya kowa ya fita in ba a yi sa'a ba waɗanda za su fita ɗin sai su zama ƴan kaɗan wanda za su kasa fita su yawa wannan yana da cikin raunin raunin ya kai rauni raunin ya kai rauni wanda idan ana karanta ayyukan da magabata suka yi sai dai kawai ana karantawa ana jinjina kai ta lalle mara sun wuce ka shi aikin kaza wannan yayi kaza ka to yanzu ai yanzu dai sai dai addu'a raunin ya kai rauni la yasbiru anin nisa'i wa shahawat shi mutum dan raunin shi baya iya haƙuri daga sha'awa zai iya haƙuri daga mata haka su ma matan ba sa iya haƙuri daga sha'awa ba sa iya haƙuri daga maza shikenan maza rauni mata rauni Suma shari'a fi bayani ba'adul muharramat sannan sai Allah ya fara bayanin wani sashin haramiyoyi al-muta'alliqat bil amwali wal anfusi waɗanda take da alaƙa da rayuka da kuma dukiya. Isra bayanin muharramatil muta'allika bil ibda bayan da ya gama bayani akan haramiyoyin da suke da alaƙa da farji awul jima'i ko saduwa. Hibzan domin karewa li huquqiz du'afa a kare haƙoƙan masu rauni. To idan ba a manta ba wajen muƙaddima na farko na ce a yi haƙuri ba zan iya abin da malam yake yi ba in na ce zan iya abin da malam yake wallahi na yi ƙarya ba zan iya ba amma dai a yi haƙuri da ɗan abin da aka samu Allah nake roƙo ya amfanar da mu saboda haka nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan ya haɗa mu akan daidai idan an ji kuskure da ganganci wannan daga gare ni ne da kuma shaidan Allah ya bani ikon gyarawa muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya amfanar da mu ya ilmantar da mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu abin da ya ilmantar da mu domin ƙarfin sunayensa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin Mm-hmm. bayan kolin gugu Thank you.